Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voa Hausa.com ko sashen hausa.com. Masu raro Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama cikin shirin namu na musamman wanda za mu gabatar muku da shi daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. a sakamakon matsalolin da ake fuskanta da ke da alaka da bazuwar cutar corona da suka kai ga rufe ma'aikatu da dama ciki har da wasu sassa na babbar hedikwatar mu da ke birnin washington dc shirin na dauke da rahotanni na musamman da kuma hirarraki waɗanda za su zo muku bayan labarun duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfil hashin gumel yayin da yawan mutanen da cutar coronavirus ke kashewa a faɗin duniya ya kai dubu saba'in shugaban jamus ta ce kungiyar tarayyar turai na fuskantar abin da ta kira jarabawa mafi girma a yayin da kuma jami'an amurka ke gargaɗin cewa ƙasar za ta fuskanci mako mafi muni gare ta shugabar gwamnatin jamus angela merkel ta faɗi je litinin cewa ya yi wuri yanzu a fara tunanin kawo ƙarshen matakan kariya da aka saka domin dakatar da yaduwar coronavirus. virus Makel ta yi kira ga shugabannin turai da su haɗa kansu. A gani na ƙungiyar tarayyar turai na tsayi gaban jarabawa mafi girma ta taɓa fuskanta tun kafuwarta a cewar Makel. A halin da ake ciki kuma an ɗauke Firaministan Birtaniya Boris Johnson zuwa ɓangaren kula da masu tsananin rashin lafiya. Bayan da halin da yake ciki ya ƙara taɓarɓarewa jiya Litinin. Johnson da ya kamu da cutar coronavirus ne kwanaki goma sha ɗaya da suka gabata. wata sanarwar gwamnatin birtaniya je litinin ta ce johnson ya buƙaci sakataren harkokin wajen ƙasar dominic raab da ya yi aiki a madadinsa a duk inda hakan ya zama dole an ɗauki firaministan mai shekaru 55 a duniya zuwa asibitin st thomas da ke birnin london da misalin karfe 8 na yammacin ranar lahadi sai dai bai buƙaci motar ɗaukar marasa lafiya ba da safiyar jiya litinin ra'ab ya ce johnson duk ya kwana cikin yanayi mai kyau a asibitin wanda ke karkashin kulawar hukumar lafiya ta birtaniya sakatare ra'ab dai shine ke jagorantar taruka na gaggawa yayin da johnson ke jinya muhawara kan alfanun amfani da maganin cutar malaria wajen jinyar amurkawan da suka kamu da cutar coronavirus na janyo ta takaddama tsakanin shugaban amurka donald trump da babban masanin cututtuka masu yaduwa na kasar dr anthony fauci yayin da kulliyomin ake ganin karin ɗaruruwa a yawan mutanen da ke mutuwa amurka sanadiyar coronavirus trump yakan nuna cewa amfani da hydrochloroquine na iya zama fa'ida inda yakan kira maganin mai iya canza lamari wajen ceto rai me za a rasa a sha kawai abinda shugaban ya faɗa kenan a taron manema labarai a fadar white house a ƙarshen makon nan ya ci gaba da cewa lallai ina ganin ya kamata a sha amma zaɓi ya rage gare su kuma ya rage ga likitotinsu ko kuma likitotin da ke asibiti amma a gwada chloroquine idan ana so. Kwarin gwiwar da aka samu sanadiyar labarai masu kyau game da annobar cutar coronavirus ya sa kasuwannin hannun jarin Amurka sun cira jiya litinin. kasuwar Dow Jones ta yi sama da maki 1,627 wato karin kashi takwas cikin 100. Su kuma S&P 500 da Nasdaq baki ɗaya sun cira da kashi bakwai cikin 100. Idan muka tsallaka turai ma masu zuba hannayen jari sun yi harmar sayan hannayen jari je litinin. Kasuwar Frankfurt ta yi sama da kashi shida cikin dari A Paris kuma kashi biyar cikin ɗari sai kuma ta London da kashi uku cikin ɗari. babbar kasuwar japan ta nickel da ta australia S&P baki ɗayansa sun cira da sama da kashi hudu cikin ɗari yayin da kasuwannin yankin hong kong ta hanshan ta cira da sama da kashi biyu cikin ɗari sai dai an rufe kasuwar shanghai a dalilin hutun ƙasa da ake yi yayin da rundunonin soja a faɗin duniya ke ganin dakarun suna kamuwa da cutar coronavirus rundunar sojin ƙasar china ta pla da ke zaman rundunar soja mafi girma a duniya ta yi ikirarin cewa babu cutar tsakanin sojojinta. China ta tabbatar da cewa babu wanda ya kamu da cutar corona virus a cikin sojojinta. Wannan shine takin babban labarin wata mujallar sojin ƙasar ta ranar uku ga watan Maris. Sai dai babu wani sabon bayani da aka fitar kan cutar tun wancan lokacin. Baya ga sojoji miliyan biyu da ke rundunar, haka kuma ƙasar tana da 'yan sanda dubu ɗari takwas. a lokacin da kasar ta yi fama da annobar cutar an fitar da dubban sojoji da suka hada da ma'aikatan lafiya zuwa wuraren da cutar ta bulla domin su taimaka ciki har da birnin wuhan daga ƙarshe amurka ta ayyana wata ƙungiyar mai ra'ayin fifita farar fata mai suna russian imperial movement rim a takaice a matsayin ƙungiyar ta'addanci ta duniya matakin da ba a taɓa ganin irinsa ba da ke nuna ƙarin damuwa kan tashin hankalin masu fifita farar fata a duniya a wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar jiya litinin shugabannin kungiyar rim uku stanislav baroyev da denis garyev da kuma nikole trushchalov su ma'an an ayyana su a matsayin 'yan ta'addar duniya wannan mataki dai na zuwa ne bayan cikar shekara guda da harin da aka kai kan wasu masallatai biyu a garin christchurch na kasar new zealand to madala yanzu kuma sai rahotanni da muka shirya muku matasa jamhuriyar nijar sun fara kawo tasu gudunmuwa a yakin da ake yi da cutar corona da ta zama ruwan dare ga duniya yanzu haka dai matasan sun fara wani kamfe na musamman na yaki da wannan cutar a shafukan sada zumunta a garshin wata ƙungiyar su da ake kira olc abokin aikin musulun mummuna barma ya samu zantawa da shugaban wannan kungiyar mai suna kabiru isa ga kuma yadda hirarsu ta kasance muna kira ga duka masu hannu da shuni su kawo taimako bisa ga wannan tsari sun ga kenan na cewa plan de riposte bisa ga ga eh, alloba wanda tashi kimanin miliyar 597 domin a fuskanci wannan alloba manka ce muna kira ga kasashe masu hannu da shuni su taimaka ma Nijar domin a samu a fuskanci wannan alloba haka zalika kuma manka ce muna kira ga duka eh, entreprise na kasa kamfanoni na ƙasa duka gaba su kawo tallahi kuma tallahi wanda ake ce ma tallahi zuwa ga wannan gidauniya da an ka kafa domin yaƙi da wannan cuta da ta haddabi al'umma kuma mun ka ce ya kamata a shinshina ma 'yan ƙasar nijar dukkan su gaba ɗaya da sun kai na'am sun kai kuma goyon baya bayan shugaban ƙasa duka gaba ɗaya abin ba ya wuce hankali irin na siyasa duka 'yan siyasa 'yan kadiba da adawa da masu mulki da kowa a nan an yi haɗin kai guda domin a yaƙi da wanga eh, alloba da ta haddabe Nijar mun kace shi ma abu na wanda kamata a shinshina ma waɗannan mutane da cewa sun sa an dire ɗan ƙasa gaba. Wace irin gudunmuwa kake ganin ya kamata matasa ya kamata su bada a wannan yaƙi da cutar nan ta coronavirus? E, to dangance da yunkuri wanda e, hukumomi na jamhuriya ta bako ke yi surtu shugaban kasa alhaji isu muhammadu matasa ya kamata a ce su ma kan kansu tunda wannan yaƙi mu aka yi mashi su hito lokaci na na kawo su ta kowa shi tabbata bisa ga wanga yaƙi da ake tunda akwai matasa masu kamfanoni akwai matasa masu hannu da shuni kowa ya san su cikin kasar na akwai matasa waɗanda ke sana'a kansu suna da abin halin yi to lokaci na na su hito su ba da tasu gudunmuwa gawar gwamnati ga yakin wannan alloba gan mutane su ga cewa a'a ba za na shiga yaki sai na samu wani ba a'a wanga ba lokaci na na sai an samu lokaci na na bada kowa bakin daidai gwargwaron hali abinda da a gare shi ya zaka ya bada shine ake ce ma ruwan kashin gobara ba a bukatar masu kyawu kowa kenan a takaici kowa ya bada abin da zai bada cikin gudun da za shi bada domin a samu a fuskanci wannan yaki wani irin tallafi kenan kake gani ya kamata su matasan nan su bada abinda da nake magana tallafi matasa su bada akwai matasa waɗanda adda kuɗi suna ba da tallafi na kuɗi suna ba da tallafi na abinci suna ba da tallafi na kaya waɗanda ke ba da gudunmawa ga yaƙi da wannan annoba ɗin duka gaba ɗaya suna ba ya ɗaɗɗa da eh, matakin ne waɗanda jama'an eh, kiwon lahiya sun ka ɗauka da matakin ne waɗanda gwamnati ya ɗauka duka a tarabe da rezo sosiyo a takaice dai duk wata gudunmawa da za ta kawo wa cewa wannan abu zai ci gaba zai kama ma gwamnati ya ci gaba bisa ga wayaki da wannan annoba da ake yi wadda zamto annoba ce ta duniya kana gani mutane suna ta mutuwa ka kafara haka to ya kamata a ce matasa sun yi yunkurin kawo ga gudunmawa ta wace hali shin muharin makasurin cewa ka mu kanka mun kafa wannan abu na nuna cewa ga tamu gudunmuwa da kamata mu kawo kuma mu kira ga waɗanda adda hannu da shuni da matasan duka su kai tasu gudunmuwa saboda ka ga ai eh, an girka asusu shina nan a buɗe shi kana gan duk wani wanda ba da wani abu ana kiran 'yan jarida suna zuwa su gwada taimakon da jama'a sun kai kuma ana gwada shi 'yan kuɗi na kuma kana ganin of lasante kana ganin akwai wani kwanta gaba ɗaya wanda ake zuba duk taimako waɗanda mutane sun gabata kama ma wannan abun kama kai ne kuma ita kaɗai ce hanya wadda ta kasance ta ka ka ba da sarka jare ta cikin wannan yaƙi ta kwatanta ka taimaka ma al'umma saboda idan ka ɗauki abu ka bara in dala biyar na in shiga kuma al'ummar Nijar ce ka taimaka ma gaba ɗaya e eh, odela sa ka taimaka ma duniya duka gaba ɗaya bisa ga yaƙin wannan ciwo da aka yi. Kabiru cutar nan ta corona na ci gaba da ƙara yaduwa a ƙasashen Afirka haka kuma abin yake a nan Nijar inda kuma yanzu haka akwai matasa ma waɗanda ba su yarda cewar wannan ciwo akwai shi ba E, to ka san shi gani ga wani an ce ya isa tsoron allah kala kana shi ga baki haka gani ga idonka to wannan abun kuma ai ya kamata a ce zamanto ishara eh, ga mutane su tabbatar da wannan ciwon akwai shi kuma ciwo na gaskiya ne ba ciwo na na siyasa ba ba ciwo na na dubara ba ciwo na wanda ba ruwan shi da mai kuɗi ba ruwan shi da talaka kuma musamman kasashe waɗanda adda ƙaryan ka ɗauka ka su ingila su amerika su itali kana ganin mutane suna ta mutuwa kwakkiya su duka gaba ɗaya mutanen suke ma sun yi nisa cikin ɗaukan matakin ne na kiwon lahiya kwakwaran matakin ne amma aka sha kana ganin wannan ciwon ya tadda musu hankali sosai ya kamata waɗanda adda irin waɗannan aƙida su hidda ta ko a cikin zuciyarsu na saboda wannan ciwon gaskiya na kuma ciwon ya tabbata haka shige domin haka muna kira ga mutane kuma su gane ciwon gaskiya na su ci gaba da kiyaye matakin nan kiwon lahiya da an ka ɗauka musamman wanke hannuwa kuma da duk wani mutum wanda an ka shina da alamun waɗannan ciwo matasa su yi ƙoƙarin san su su kira lambobi ko su kai kansu da kan kansu domin a diba wannan ciwon a gani ana iya kiyaye kai an gane garshi kuma kana iya kiyaye wasu an ɗauki wasu matakin nan kwakwara saboda haka muna kira ga matasa wannan ciwon gaskiya na ya tabbata kuma hakika gaskiya ne ai hankali fa wace irin gudunmuwa ko kuma wani yunkuri ne ka ke gane ya kamata shugabanni na wannan kasa musamman da shugaban kasa ya yi akan wannan magana ta yaƙi da cutar coronavirus e dangance da halin da ake ciki yanzu na duniya ta shiga cikin wannan al'amari na wanda ba shakka taɓarɓarewar arziki da karancin abu zai tabbata a doron ƙasa ya eh, musamman kuma a jamhuriya ta mu ta Nijar inda kana ganin abubuwan suna taɓarɓarewa. kenan ina kira musamman ga shugaban kasa alhaji isu muhammadu kawai da an ka saba gani a matsayin aikin shi na shugaban kasa yana hidda a cikin shikin shi in ka ɗauka misali in ana kokowa ko in ana wasu awa yana ba da gudunmawa ta shi ta kanshi saboda haka ina kira ga shugaban kasa ya shiga gaba hiddo wani abu daga cikin aljihun nashi ya taimaka a cikin yaƙi da wannan cuta da ake yi bisa bayan haka nan 'yan majalisar dokoki da ministrori da duk wani mai hwaɗi a jiya cikin ƙasan gada musamman shugabanni na siyasa su hiddo kuɗi a cikin aljihun su bara nasu taimako na cewa yaƙi ne ake yi saboda al'ummar Nijar. To abin nukwanni kuma malaman addinai ne da suka hada da na musulmi da kirista suka shirya wani taron yin addu'o'i na bai daya a wani mataki na kawo tasu gudunmuwa a yakin da ake da cutar coronavirus an gudanar da taron yin addu'o'in ne a harabar fadar masarautar birnin kwanni kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoto da wakilin muryar amurka a birnin kwanni haruna mamman bako ya aiko mana اللهم اغفر لنا ما تقدمنا وما اسررنا وما اعلنا انت الهي لا اله الا انت ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله لا قوه الا بالله ubangiji kuma cikin wannan rashin lafiya da take wakana da take zuwa kasashe daban-daban kai ne likitan likitoci kuma kai ne allah mai magani ubangiji ka kawo su ga kasashen suke fama cikin wannan yanayi ya ubangiji ya allah ka nisa da shi daga bare mu ya allah ka kawo mana saukin wannan rashin lafiya ta wurin alherin ka ubangiji allah idan ma mun yi laifi ne idan mun yi kuskure ne to kai mana gafara kai mana shinkai domin kai allah mai tausayi ne kuma kana da ikon ka gafarta mana kana da ikon kuma kai mana shin ya allah barka mana shinkai kai ubangiji muna bukatar rahama ka da jin kanka cikin wannan ƙasa baki ɗaya ka kula da mu baki ɗaya ya ubangiji irin yadda musulmi da kiristoci suka gudanar da addu'o'i a fadar mai martaba sarkin birnin kwanni alhaji muhammad salifu sardauna da haɗa su a takaice sanadiyar hana cunkoson mutane a wuraren tarurruka don amsa kiran shugaban ƙasar jamhuriyar nijar alhaji isuhu muhammadu da ya nemi kowa a cikin addininsa ya tashi a kowane lokaci ya ɗaga hannuwansa sama ya roƙi allah wa subhanahu wa ta'ala domin ya kare kasar jamhuriyar Nijar da al'ummar ta da ma sauran duniya da ila'in wannan cutar ta gama duniya ta corona virus ko covid-19 ga abinda mai martaba sarkin na birnin kwanni ke cewa malamai da fastocin da suka lara a fadarsa abinda adda mahimmanci shine mutane su kiyaye kama ana ganin kamar tsanantawa ne amma tun da zance ne na lahiya zance ne na mutum na kariya kar mutum shi doki kama. an tsananta ya kamata a kiyaye dokokin da an ka hodi a kiyaye tun gani yanzu saudiya gabaɗi ɗaya duk masallacin da a saudiya an ce ba a sake juma'a cikin shi sannan ƙasashe da yawa na musulmi sun ɗau wannan mataki saboda bala'i na wanga su da kansu da adda arziki da ilimi na neman magani har yanzu ba su ciwo kan wannan matsala sun rasa magani shi idan ka ga wanga bala'i na wanda Allah ya sabkarsa ma wanda adda rabon shi kamu shi kamu amma muna roƙon ku yanzu da dai addu'a Allah shi kare mu daga cikin wannan bala'i to kuma a kiyaye ga dokokin da su likitoci sun ka faɗi. Malam Muhammadu Dan Wazifa ya ce suna da yaƙinin cewa za a samu sauƙi domin Allah ya amshi addu'o'in su. Wannan addu'o'i musu dusar da mun ka roki Allah mu mun san Allah ya amsa. Babu radda bawa ya roki Allah in dai abin da ya roki Allah ba sabon Allah ne ba. In dai abin da ba roki Allah Allah ya rahe roki shi roki abin nan to Allah na bashi don haka wannan addu'o'in da ka gani mun ka guda gudanar mu wurin mu ganin muka insha Allah ko an rasa maganin wannan ciwo addu'a za ta maganin shi don Allah ya gaya mana haka nan manzon Allah ya gaya mana haka nan cewa duk abin da ya matse mu ya zan tsanani gare mu mu koma ma Allah don haka ba abin da ka maganin musiba irin addu'a mu kuma muna roƙon Allah wannan bala'i sha'in da ya faru Allah shi maganin shi mu kunan Allah shi kare mu ya kare kasashen mu gaba daya dukkan kasashen duniya mu ne musu addu'a muna neman salama Allah ya ba mu salama a duniyar mu gaba daya wannan shi muke fata pastor Musa Abubakar jihar na cewa wannan addu'o'in suna da amfani a cikin irin wannan lokaci da duniya ke yaƙi da wannan allubar ta coronavirus. Ah, mun ga wannan abu ya shafi ko ina a ƙasa ne kuma muna buƙatar ubangiji Allah ya kawo warkaswa ga dukkan ƙasashen da suke fama da wannan cutuka saboda a ah, wannan cuta ta faru a garin kiristan a garin da ba na kiristan ba inda musulmi suke wayenmu a garin da kuma inda kiristan suke duka akwai wannan cuta mun ga har a Italy a France a Shin sannan kuma a makama akwai wurare daban-daban wasu garuka wanda abin ya kama ciwon ya kama su kiran dole wani abu dukkan duniya tana da bukatar ta yi addu'a domin ubangiji kawar kasuwa na wannan ciwo saboda mugun ciwo ne wanda babu maganin shi kasancewa kowa na da tasa ban gaskiya in ji fastar iro na tawa addu'o'i kamar irin wannan za su sa a samu waraka addu'o'i abubuwa ne masu muhimmanci inda aka ce maka addu'a an ce roƙo shi kuma aya Allah ta ce duk wanda yake roƙo yana tare da samu don haka bisa ga imanin mu muna da ban gaskiya cewa addu'an nan da muka yi Allah ya riga ya ji mu mu krista muna da ban gaskiyar mu muna da namu imani musulmi suna da tasu ban gaskiya suna da nasu imani don haka suna ba da gaske cewa a addu'ar da suka yi Allah ya ji mu kuma a matsayin mu na Krista muna ba da gaske cewa a addu'ar da muka yi Allah ya ji mu ashe kenan imani biyu ne ban gaskiya biyu ce suka haɗu bangaren Krista da bangaren musulmi muka yi addu'a tare kenan dukkan mu muna da ban gaskiya cewa Allah da muka roƙa mai aminci ne kuma ya ji mu domin alkawarin shi shine cewa ku roƙe ni zan an samu ku kwankwasa koha zan buɗe muku kuma ku kira gare ni zan shi ku in biya muku bukata to don haka muna da ban gaskiya cewa Allah yana jin ku kukanmu kuma kukanmu da yake ji ba don waye mu aikin mu ba a'a saboda shi Allah mai alheri ne da haka mun tabbatar da ya addu'ar mu kuma za mu ga alherin Allah za mu ga sakamakon Allah abinda muka roƙa Allah zai mana wannan taimakon basaraken ya umarci mallaman da su ci gaba da yin waɗannan addu'o'i a kowane lokaci ko a gida ko a wurin ibada ko a wuraren harakokinsu na yau da kullun domin Allah ya warkarwa duniya da wannan bala'in na allobar cutar gama duniya ta corona. virus ko covid-19 haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar. karfa shafa muna kawo muku shirye-shiryen na musamman ne daga nan ofishinmu da ke birnin yamai na jamhuriyar nijar yanzu kuma ga abdulaziz adili toro doke da shirin kowa ya bar gida kowa ya bar gida gida ya bar shi kowa ya bar gida ka gida ya bar shi jama'a salamu alaikum barkanmu da hantsin ranar talata a cikin shirin kowa ya bar gida kai gida ya bar shi wanda ni abdulaziz adili toro ke hadawa da kuma gabatarwa a cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe a yau kuma muna tare da babban bako da asalin kasar nijar mazaunin jihar a ah, new york Barin bar bakon namu gabatar da kansa to gare ka bako Eh, jama'a assalamu alaikum eh, ni ne buhari daga nan eh, jihar new york a kasar amurka inda abdulaziz ya ce yanzu ne yana da shekara goma sha takwas a nan new york to malam buhari daga ina ka hito a niger to ni dai daga daga mai dai da hito amma dai uwayena suna suna daga siya ta jihar gaya jihar gaya to ya ka kasance a nan amurka to abin da ya kawo ni eh, sa'ad da muka zo nan eh, karatu karatu ya kawo mu da muka kare eh, high school can a niger to daga mu yi university a can dai sai aka turo mu nan mu zo karatu to malam buhari musa ka taba zama a wata ƙasa bancin amurka ko ka taba zuwa wata ƙasa kakin ka zo na amurka ban zamna ko ina bancin abin ga bancin ɗari mai sai amurka eh, to da ka zo na amurka ya kaga rayuwar to lalle dai rayuwa ah, da hwarin da akwai wahala hmm. eh, abu ne ba sauki gare shi ba in kana sabo duk yadda aka yi sai ka sai ka wahala amma dai ah, in dai da ikon Allah kuma in kasa ah, in kasa komi a gaba dai eh, abin sai sai ya komo da sauki to malam buhari da ka zo nan ka sa ka iska wasu 'yan nijar da ke nan a nan amurka da suka taimaka maka ko ku kana da 'yan uwa dama da ka zo nan eh, to mu ni sa'a ta dama ina da dan uwa muna da wa da muka isko a nan da ya riga yin wa nan mun zo mun iske shi yana lokal to da iko Allah mu kuma sai muka bi hanya muka yi ta muka ta amma bayan shi kuma muna da abokai ina da abokai da yawa da da suka riga yau na da na zo na iske su dai suka samu hanya sai muka kama hanya ta shiga lakol. Wace jami'a ka je? Wace jami'a ka yi karatu? To da na zo to tun da ka san dai Nijar ba ba English muke ba to da muka zo sai muka fara da da koyon English ta kuna. Mhm. Ah, akwai kwal nan da ake cewa zoni ah, a nan New York can muka tai muka koyi English wajen yana cewa dai mun yi shekara guda da rabi haka. bayan shi bayan wannan sai muka tai muka kama a college mm, karatun jami'a karatun jami'a mm. shi kuma wannan bayan shekara biyar haka muka eh, na ira da wannan kenan a yanzu dai ka kammala digirin naka na kama digiri bachelor digiri na kama amma ka san karatu ba karewa yake ba haka yake da ikon da ikon Allah kuma ko sai na son nake koma sai dan yi master degree da degree nake gare na computer science computer science ce nayi to da ka kammala wannan digiri ka samu kayi ka samu kayi aiki ko ko ka samu wata masana'anta da ka samu ka zamna ka koyi aiki tare da su kwarai ko da ikon Allah da taimakon Allah ko bayan bayan na kare digiri na ina jin 2008 2008 eh, mm-hmm. mm. da na kare shi sai na ta yi ohio na yi ah, dan in koyi aiki tare da wata wa'insu mutane yan indiya mm-hmm. su suka su suka suka bani aiki na na wata uku ne yana shi na yi da in koya tare da su bayan shi sai na komo a nan new york da komowa ta bako biyu bayan na komo da ikon allah sai na samu aiki tare da wata kamfani na da ake ce cable vision wannan kamfani ta harkar tele da internet da internet ne Mm, to na yi musu aiki wajen shekara takwas 2017 eh, na samu kuma wani aiki nan tare da columbia university eh, jami'ar columbia eh, nan. jami'ar columbia wadda take a nan new york yanzu dai shekara ta uku yana musu aiki mm, to shi wannan kamfani na india da kace kayi wata uku wane wane aiki ne kai mi suka koya maka su wannan kamfanin sabon ga su harka mai ke cewa logistics suke shi logistics shine software to shi shi harka shine suke shi kuma wannan kai wata uku tare da su mm, tare da su mm, to a yanzu a jami'ar columbia wani aiki ke tare da su a jami'ar columbia shi ma ka software to amma wannan dai wannan ah, position dita ne ana ce mata data analyst haka kama ku ne ke ƙididdiga akan akan in ci abubuwan da mutane ke sa cikin yanar gizo kenan haka haka to ita wannan data analyst me data analyst ga wanda bai sani ba kamar wanda ke sauran ka to da wanda bai sani ba data analyst ka san akwai shiga iri-iri mm-hmm. to yanzu ni dai wanda nake yanzu duk abin da ya kasance wannan kamfani da da mutanen da ke musu aiki do do information din su dukan eh, bayanan su haka bayanan su haka duk mu muke kula da su muke kula da su kuma har ka biya su duk mu muke kula da ita to malam uh, buhari musa kenan dan asalin kasar niger mazaunin jihar uh, New York mun gode da ka mu damar tattauna tare da kai a cikin shirin namu na kowa ya bar gida kai gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya yarda. Eh, a kori To Madalla a gaida Abdulaziz Adili Toro kafin ci gaba sai a dakace mu da wannan wakar. ga Suleiman Manu Barma dauke da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Laru de l'Histoire wace ta ruwaito cewa Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta fara zamanta na farko a shekarar nan ta 2020 a daidai lokacin da hukumomi suka haramta kowane irin taron jama'a sanadiyar annobar cutar coronavirus. lamarin da ya sa kotun tsarin mulkin ƙasa ta ginda yawon majalisar sharuɗan da ke cewa kada mahalarta taron su zarce mutum hamsin sannan ya zama wajibi 'yan majalisar su yi biyayya ga dukkan matakan kariyar da aka shimfiɗa da nufin dakile yaduwar wannan annoba. le nouveau republicain na cewa shugaba idris debi na chadi ya ɗauri aniyar kawo ƙarshen ayyukan ƙungiyar boko haram kwata-kwata sakamakon kisan wasu sojojinsa kusan ɗari lamarin da ya sa shugaban tarewa a fagen daga inda da kansa yake jagorancin farmakin dakarun kasar ta chadi jerar ta ce a ƙarshen makon jiya idris debi ya tsallaka zuwa garin gegime na yankin difa a jamhuriyar niger a ci gaba da tsare-tsaren sabbin dubarun yakin da za su ba da damar kakkaɓe 'yan ta'adda daga baki ɗayan yankin tafkin chadi jaridar air info ta bayyana cewa wasu 'yan kasar italiya biyu da ake garkuwa da su sun bayyana a wata bidiyon da aka nada daga inda ake tsare da su jaridar ta ce limamin majami'ar ƙauyen bamuwanga da ke a kilomita 150 a kudu maso yammacin birnin yamai pierre ligi makalli da aka sace a ranar 18 ga watan satumban 2018 na daga cikin waɗannan italiyawa da ke hannun 'yan bindigar arewacin mali mu karkare sharhin jaridun na wannan mako da jaridar le sahel wacce ta ce an kaddamar da ayyukan wani kwamitin musamman mai alhakin nazari akan hanyoyin da za a yi amfani da su wajen dakatar da ayyukan kamfanin haƙar iranium wato cominac na arewacin ƙasar niger wanda ke ɗaya daga cikin rassan kamfanin areva a yayin wani ƙwarye kwaryen bikin da ya gudana a fadar firaminista ne aka damƙa wa wannan kwamiti ayyukan da suka rataya a wuyansa a hukunce. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla da kuma haka ne muka kawo karshen shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. a sanadiyar matsalolin da ake fuskanta a babbar mu da ke birnin washington dc masu alaka da bazuwar cutar coronavirus a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka ni yusuf abdullahi nake ce kuwa kasance lafiya daga nan ofishinmu da ke birnin yamai na jamhuriyar nijar Bonjour à tous.